ran kiyama nake kallo ka kasidi kai shiga ta kasaita mahmudi mala'iku dubu saba'in masu gadi kuma agun isassu ke ɗaura siddi la sharika annabu ba na biyunka mizu mizu rangwaza ɗaba ɗaba duk halitta babu kwatankwacinka annabi sallahu alaihi wasallam ka ƙure sanin masana al'azizu sannu sannu sarkin daɗi lazizu lafiya da haikawa mazu mazu ƙadarin irada kake mahfuzu mamma da lamada kai kabarar da shirka shakaratu a gaibu a ke ganinka zahiri idan ka ga dama abinka shi yasa na ce ko ta ina akwai ka